wanda imamu na halili ne ko kowace tana da firfin firfin mukama shidda za ka ji kashi shiga wasu labaye ana tafiya gara gara daga nan kuma an sakan ma tsorowa sai mukama tasha shidda kuma nan ka bi a hankali daga nan sai mukama ta ishirin da shidda kuma daga nan sai mu'amma ta talatin da shidda daga nan sai mu'amma ta arba'in da shidda zuwa ko wace shidda shidda nan dai za ka ji wata shiga manyan labarai kamar jirgi na ta ji nan shigo ruwa ya kaji ko muta an kai da ruwa ka ga wawa kana saura ne saka ka wannan shiga ko kajiya ka kawo mai shinka mu'amma ta shidda almarajiya wanda an gari akalla bayani na mai ta marajiya nuna wani gari na rawar halin nuna amma da halin da ɗan mai himma ya yi ruwaya don shi an gane da su kawo rahoto ya ɗan rahoto shi ka zuwa gari gari kaza kaza suna yawo duk inda abu zai da ya zo don ka shi ka ɗauka mana labarin ya Allah za ka ga da kuɗaɗi ba أنا مسمى يما رغلا باشا أنا يلي حضرت وترى أنا نحا فرح بيوانا النبري وتمجلسة كأن نبري مناظرة بالمراجع لو أنت على أي مراجع أنت حتى مناظرة لما لما يقول الله أنا على حالي حقيقة مثل بمراجع أما تم تنعوا الفصاحة جرى سيد بدانا به gare shi ta wannan gare fa'al ma sai ya tsara man hadara ko wanda ya halarto min furfani daga bara'atun nan alyara aka alƙalin ba wa arbabil bara'ati wannan garin ko wannan majalisar ta tara bara'atun nan alƙalin ba akwai bayyana malamai na kara hudu na rubuta فأرأت مهاتم فعلى فأرأت مهاتم اليراءة فعله بعلمه أبعده وفنه بجوده أجاده سلام من رأنه سلامه بجنة السلام والسلام أو شيخ عبد الله بن لوي كان يراءة من الأقصى وكان مقام يقوم كذا قام من ذلك الصلي وتكاهل في شيء يؤيد له مقام سواء الله منذ أنت يا كرم قال جيك كي يا حدي يجب أن تحضر بالكم هي تستعلق كفكم وما يكفر بعد نعم وأنا راعى أرقل ما أرقل ما كنت يقول ذلك أنا راعى فأنا ما هو النمى إلا الثانتا ما هذا هو أنت يا حلن تو نمبر ذانا لك براعى جدا أنا راعى أرقل ما كنت يقول ذلك وأنا باب لما أبو تاء أنا براعى أنت هم إيه وأنا بلا براحة على أنه يقولون شيء لم يوقع من ينسر وانا كفرن تخلق الشاعر الأعول ويتم يقولون شطور الدول عواقبه السكينة كيف جاء والغية الجنابة لن يوقع ما يوظبها sannan kuma wala karama ba ana salafi man ya tafi ɗari kadan man ya tafi wanda ka fara ɗari kadan جراح قليل ولا كلام بين بابا يا بعد الصلاة باين وجه والمرجع يا بعد أول ما ولا يتولى الآن أقول ولا أتراح ما حمل أو يوم أو يوم كان وجه آخر ثالثا بس أتذكر إذا أزرع بلوا وجه قبل ما كتابه وعند المغلقة أكيد كما يفتحها نصف سهل هذا الحوامل لكمال مكون من تي يا الأوان لوكتي وقت تصلي هو قال لي انت تقول أنا مجرد كده وانا يسال فتن قال المدرسة بياني ده كان ابو منا فصاح بياني قال اياني وانا سلسل اياني يجيك على الأوائل اللي بيبقى مكان اللي دول mutum da ya zan bananne na ga rubutu ko ولا tsare ولا abu wani kasance ya ne ga mutane na farko in an kwatanta ilimi ne ilimi ne ba na'am a lokacin da mai an kai bayani zuhuri yana kan karami na yadda ta madina ya zo ya ɗauka imamu da kina karatu a lissari sai ya koma gani can da malaita da an da tsara karatun sai shi imamu da malikai ke wuzuri kamar hasan ya wanda kusa tana ɗan ƙarami يستطيعون تراكم بلا هم كينا حديث بلا حديث بلا وقت أبي يارو فرش أما يجب أمرنا حديث بلا ما إنتا نسأل إلا فرش كم أمرنا يستطيعون تراكم بلا حديث بلا ما إنتا نسأل إلا فرش كم أمرنا أجبونا نريم نعم كما حديث حبيب لكي لا أبا ما يجب مكبوب تنقوا يتوان لكي حديث تورنا هو أيضا مجينا ومن بمن ينا أن أرمينا يجب لكن أنا أقول بدا انا أقول قراته اما جد ده انا أقول بس ده أنا أقول لك شوف يا ماما كمان جه كام يا اخي يا يعني أنا أقول لك ان أقول لك اللي بدنا نقراهم فاجئن كيف كنت تم لما يجي أنا أقول لك بيت قوم على كف يا رب كف يا لكم أنا أقول لك تدينا هذا الاوائل كما كان الهرب يعني. اول ناس اوائل أنا ka san can mai abin da sunan mai aljaruma suna cewa al'arabu huwa tagariru awahir to na awahir na awahir ɗan da awahir da ƙara a ke dafi na nasa awahir to yi ko mai dafi harko dafi eh? harko na har ƙarshe an ka sai ƙara a ke <laughs> barka mai da bambanci da farka <laughs> dabar nan ji ana jahar ka kuma jaki barakan dun da nuru barkai da ta duk wanda bai da kota ji jaki yayi ko ko ta ga da mata kaje to nan kana kuma sa ta haba ala wahid ko da ko mallamin da ya mallaki fasaha ta haba da kama din gaban fasaha duniya ko da wani mallami na mai fasaha sosai to ko da ya mallaki irin wannan fasaha in an bugan tashi da fara ne farko sai kuma kamar iyaye wanda me ya ma da iyaye sai ka kai ka ko so ka ba su duk wanda an bayan ka duk wanda ka ka sai ka tara hannu ka wani da an san kai ya zo da yayi to zan ma hoda da kuma aje kowa kuma inda zai da shi fiya mata a zai da ma duk iyaye na shi ne sama zan lafiya da duniya har yau duk hannun da ka basuwa ya yi daraja ta wanda ka tarawa na haka an da ce biyan ka tama zan ka tama sai mara ta yi maka bai maka biyayya amma maza Allah ce ba bi alman da ara da wanda kada ɗauke da nauyi kada ka zai in darari idan da zai ka na ba dani biyar da ki da suni da halin zai an hana musu hausar da ka dan hannu ka ba su idan ka yi zuwa ka yi ne na ba da manzon kada zai mutum ya jira kana ko da kanka an wani shi da ita kai ne kana da to da dole ko shi an zama shi da hannu da na وقال من مجلس مثل كحلم كحلم ده ولا تكتيب استنزع له الرحمن من مجلس من مجلس من من بيتكوني بقى في الحاجة يجب أن يجب أن تعرف في مقالة كما قربا انت مواكيك الحاجة تقوم بالقيا وبرولي باي قالوا ما ان الحول من ذلك دور ان ما تقدر تجيبها ايش بوا ان بيقوا كما وابو الهيلي هاي كما هي قد تقولي تقولي كما قالت عارف تقول ان امه ما تقولي فقال كل ما شق الأمر الأمر هي تفسير ويوجد الأمر تعالى وكل ما شق الأمر ويوجد تعالى يني فلسفة في شوكهم gashuɗa wasu za a ce shuɗawa a cikin hanyar shuɗawa ke nan aure ta yi zata ko yanzu mutane sun ka nisan daga shuɗa wasu wani garu sun ka watsa an alwata zaɓaɓɓen da bino wannan wata da mawa ko kuma almasoro ne min nautihin daga mai su yanzu ta hazu da ƙarfi yanzu ta hazu da ƙarfi ko ta hazu da ko ta hazura ta hazu ko eh yanzu ta haɗu wato hararen ƙarfi idanu ne yanzu da sai shi saukaka sanda duk ya kama da je sun wuce buku buku sai shi kama hararen idan ga an bai kuma sai shi kama hararen su da kaka da wato da ta ga kowa ko ba hararen kowa akwai magana na nan abun zai ji yanzu ma ya kafa shi bari mu ce وتشعبون لو تحرمه أنت إليه أنه جواتي له ومهرا بالقل ملزومين زومين شيء مهرا بالقل لا وإلا كان لازم قمة تقول له أبو سنة يقولوا قلوا يا مهرا بالقل يوه نعم أنه شيء مهرا بالقل ملزومين riyan ba a san shi ne don shi zabura wa mudiran nizin sannan mai takura na wuri guda da ke kuwa kuma kada mutu da sannu da miki alba a gaba rai kamar yanzu irin zaki ko damisa ko mazuruka in ya muke wuri guda haka in ya ga dabba albarci da ke tsoron to irin wannan maki yana bai da farka wani ba wani ana magana ta jaka ina zai ba ya ta bare amma da niyawa wasu da tafa kamar da man jiki ne da ta ba ya ta bare ya ko ba ya dulle da ko ba da jurun da eh da ya da ya da ya ko shi ya ko ta amma yana da zai ko zai ko amma da ya tare ya tare amma kuma in bai daga kai kaga dai ya kare ya kare ya zama kai sai in ya tsara kai daga jiki ne su kwana ne amma in ya tsara kai ne ke ya guda wani abu zai ci zuwa ya ce amma ba zai yi ba zai ya kare ba amma in ya ka tuka na kai ya ji yi ba ji an kanta ya sa na ana kuma kana da abin ya tushe na kai to shi na yana haka haka abu zai yi wani ramin mai takuna na mai takuna na wuri guda ya kyanta kawai zai so su da sannu da mi karba ko sun je duka kai da bawurin sai ya su gumo wani abin sannan wanda ya yi wani wani abin wanda ya yi ya yi ya durkusa na ta wuri jina yi ka da ba da kibau wani wanda na na ya wuri jina nema an da ta abai ba halittu wannan suna nuna da kanaki kan da ake da shi da shi da shi da shi da wata ƙariya